Misalin ƙarfe huɗu na yamma suna zaune a falon annihi yana na karatun Alƙur'ani Diyana na game da wayar Zahara Zara kuma tana gyara Amrat gashi Lamrat kuma tana assignment na English da aka basu a school kawai suka ji duran motoci a gidan jiniya kake ji ta ko'ina ya da gidan. Diyana ta yi tana faɗin ko dai su ne suka dawo. a ba su bane cewar Zahara Yana za ta yi magana za ta ce ku tsaya ku tsaya na ji kamar busan gidan sarauta ne. Haka na nufin anti Maryam ne ta zo? Taɓi da sauri Yana ta ɗago tana kallon Zahra. Wace ce anti Maryam? Yana ta tambaya tana kallon zahara. Babban yarinyar anti Amarya ce cewar Zahra. Tab wallahi tunda na jariyar anti Amarya ce na san muguwa ce irin su ne su yaya aryan cewar Diana. Baki buɗe Yana ke kallon ta sannan ta ce ke Diana ni kam to shi zaki yaushe zaki hankali ne haka aka ce miki ita muguwa ce da sauri Zara ta ce a ah, yana. Yana fa bata yi ƙarya ba tabbas anti amarya anti Maryam muguwa ce na bugawa ma a jarida Laura ta ce to anti Zara to da mun ina anti Maryam din take ta aure ne a Gombe kin san anti amarya yar Gombe sarkin Gombe ne to yayan anti amarya shine yake rike da mulkin yanzu yana da babban ɗa mai suna Muhammad to Muhammad din ne mijin anti Maryam shi yasa kuka ji karan irin busar da ake wa Abba gidan zai fita to ko ina ai mijin anti maryam din ne shine yarima mai jiran gado to anti zahra me ta soyin gidan nan yanzu cewar Diana ita kan miyana baki bude take kallon Diana tana tunanin mutum da gidansu amma Diana ke tambayar me ya kawo ta murmushi Zara ta sanin ta ce ai da mun kowane sallah suna zuwa amma fa sai an yi sallah da kwana daya suke zuwa to ai yanzu sallah sauran kwana goma me yasa ta zo cewar Diana Zara za ta yi magana Diana ta riga da cewar ki iya zuwa ki tambaye ta ai me yasa ta zo miƙa zara ta yi tana faɗin ku zo mu je mu mata sanda zuwa kar ta ce muna jin zuwanta mun share ta miƙa suka yi gaba su suka bi bayan zahara kai tsaye bangaren anti amarya suka nufa da salama suka shiga wasu yan mata guda uku suka samu da alaman gunyagun anti maryam ne yan matan suna ganin su zara suka fara gaida su lafiya bayar zara ta amsa musu da shi can kai tsaye ta wuce ta nufi wani ɗakin su yana suka rufa mata baya salama zara ta yi a bakin kofar kusan mintuna biyar tukunnan aka amsa mata tare da izinin shigowa diana kan so take kawai ta ga wannan anti maryam din shiga ciki suka yi gaba ɗayan su zaune a gefen gado suka samu anti maryam dukawa ƙasa zara ta yi ta ce sannan da zuwa anti Maryam ya hanya ganin Zara ta duka yasa Yana da Lamar da Amrar su ma suka duka Yana kuwa tana tsaye ta kai anti Maryam ta tana kallon su ita ma kamannin ta ɗaya da Aiman sosai bata amsa sanin da Zara ta mata ba dai ma tsawar da ta raka musu Yana ke kuma wace ce ke kuma wace ce wasu kazamai ne haka wasu kazamai ne Zara kika kawo min ɗaki murya na rawa Zara ta fara magana ƴan uwana ne ƴan kawuna Hausa ce Anti Maryam tace get out of my room da sauri Zara ta miƙe ta rike hannun Amrat tana faɗin ku zo mu je miƙe hiyanar da Amrat ma suka yi suka nufi anyar ƙofar fita har tun kai ƙofar sai suka je suka juyo suka ga Diana a tsaye bata ko motsa ba Diana ki zo mu tafi mana Brigade Diana ta yi alamar da ya tunani ta shiga maganar su ce da dawa da ita daga duniyar da ta shiga jiya ta yi ta nufe su tana faɗin dan kin samu mun zo gaishe ki zaki wani ce mu fita to wallahi ba na zara ba ma ba zuwa zan yi ba what ke dan ubanki zo nan cewar anti Maryam ba musu diyana ta tayo ta koma wajen anti mari din dago ido anti ta tayi ta kalli su Zara ai tukun yi magana Zara ta ja amrar su kai waje Yana da Lamar suka rufa musu baya da da kallon ta kan Diana tayi from head to take kallon diyana wai ta dauka ta danna kira jim kadan aka ga aka daga kiran ku shigo iya abin da ce kenan ta kasa kiran ta ijewar jim kadan sai ga wayannan yan mata da suke fara zaune da su ɗazun nan sun shigo har ƙasa suka tsuguna suka suna faɗin ranke daɗe ga mu cikin isa da nuna isa anti maryam ta fara magana ku miƙe ku buga min yarinyar nan Diana na jin hakan ta watsa a guje ta yi waje su kuma 'yan matan suka bi bayan ta. A jira zuciya Anti Maryam ta sauke sannan ta ce ai ko ban tambaya ba na san ku ne Anti Amarya ke bani labari kuma dan ku na zo gidan nan uban ku za ku ci wallahi. Da kanku za ku gudu kafin su Abba su dawo. Diana kuma tana fita kai tsaye wajen security ta nufa da gudu kai tsaye bayan shaharam ta nufa. Ta ɓuya 'yan matan nan isuwa suma suna suka yi cirko-cirko. Shaharam da bai jin Hausa yake sosai ba sai tambayar Diana yake what happened ita kuma Diana ba wani turanci kirki take ba gani yan matan suna ƙoƙarin kama Diana sa Sharon daga musu hannu yana ciro wayar sai ya fara neman layin ubansa tsayawa yan matan suka yi shiru suna son zuwa su ga kama Diana su ga ba su buga ta dan in basu buge ta ba anti Maryam za ta hukunta su ne gashi su kuma suna tsoron sojojin nan ga sharan fuskar sa babu annuri sharan kuwa kiran layin Aryan ya shiga yi wanda tana ringin harar sai da ta kusa tsinkewa tukun Aryan ya fike call din a nitse sharan ya fara masa bayani abin da ke faruwa cikin harshen turanci give her the phone abin da Aryan ya ce kawai da sauri sharan ya mika wa Diana wayar hannu ta sa ta amshi wayar ta manna a kunnenta tana faɗin hello a jar zuciyar ya sauke na faɗin ai da na san ke ce dan duk gidan nan ba mai neman faɗa sai ke me ya hada ki da su su waye ne ma murya na rawa ta ce wallahi yayi aryan babu abin da na musu kawai dan mun je gaishe da anti maryam ne sai ta ce wai mun ka same ni mu fita mata a ɗaki shine ne kuma na ce idan ta yi sa'a ma Ba ta ƙarasa maganar ba aryan da ƙatar ita da cewa yayi saka ba shawaran wayar mika masa wayar Diana ta yi ta san me suka tattauna ba sai dai ta ji Sharon ya ce let's go madam gaba ɗaya gaba ta yi ya bi bayanta suka zo suka wuce yan matan da sauran yan matan suka juya za su bi bayan su Sharon ya dakara musu tsawa ba shiri suka tsaya har bangaren Amisha Haram Ya kai Diana sannan ya juya ya koma ɗakin bakin aikinsa. ‘Yan matan kuwa jiki na ɓari suka juya suka koma inda suka fito, cike da zulumi hukuncin da Anti Maryam za ta musu, don ba su bugi Diana ba. Da Salama suka shiga ɗaki waya suka samu Anti Maryam ke yi, duka suka yi gaba ɗayansu akan su Suna jiran hukunci. Bayan ta gama wayar ne ta ijiye wayar a gefenta abin take faɗin ba zan yi jayayya da kai ba Aryan. Amma kuma a cikin ruwan sanyi zan dafa yaran nan. Don kuwa Anti Amarya ba ta son su. Suna sata ta baƙin ciki ni kuma duk abin da zai sa in amarya bakin ciki ba na son sa kuma dole na kawar da mata da shi shiru da danyi sannan ta dubi yan matan tace ku tashi ku tafi mamaki ne kama su miƙiya suka yi suka bar ɗakin suka koma falo suka zauna a bangaren Diana kuwa Sharon na shigar ita bangaren Ami ta kwasa da gudu da cikin falon kai tsaye ɗakin ta nufa ba ko salama ta shige zara na ganin ta ita tana faɗin Ta buge ki ba ko diyana da ya diyana ta yi ta nan ta shiga ba su labarin abin da ya faru a jira zuciya yana ta sauke sannan ta ce kai Allah ya yi wa ariya albarka ke kuma sai ki kiyaye bakin ki shiru diyana ta ɗaya kamar mai tunani zara ta faɗa ta ta tana faɗin to tunani me kuma kike diyana da ya diyana ta yi sannan ta ce Ina tunanin yau wace rana ya Aryan yayi abun arziki. Tsakiya na ta sannan ta ce ni kun ga tafiya ta lokacin shirya abun buɗe baki yayi tana kaiwa nan ta fice. Miƙiya su lamar suka yi gaba ɗayan su yanzu wasan zai fara. Tabbas yanzu zai fara ka. Bayan sun gama shiryawa ne abubuwan da suke bukata na buɗe baki sannan nan take masu aiki ma suka fara shigo da kulolin abinci suna jira akan tebur din komawa ɗaki suka yi ɗaya bayan ɗaya suka yi wanka suka ɗaura alwala yana na ɗaya na Yanar Diyana da Zara dogon riguna na material suka saka marun kalon ramar da amrat ko riga da siket na atamfa suka sa sai kai tsaye falon mai martaba suka nufa da yin buɗe baki da salama suka shiga suka wuce kai tsaye. Kan tebur zama suka yi suna jiran time ya cika a kira sallah. Shiru suka zauna kowa da tunanin da yake Diana ce ta kase musu shirin da cewa andi Zara sai na rinka jin gidan ba daɗi wallahi saboda ba kowa. Ki kalla fa kan tebul ɗin nan fa da cike mutane. Cika muke nan mu ci abinci amma yanzu saura mu kaɗai gaskiya na ƙosa da su Abba su da Zara za ta yi magana sai ta ji an daka musu tsawa daga bakin kofar shigowa yanzu suka dauko kai suna bin ɗakin kofar da kallon anti maryam suka gani tsaye fuskar nan babu annire ko kaɗan nan da jikin zara ya fara bare dan ta sale anti maryam sarai Diana kam kwarai da idonta ta yi ta ci gaba da abin da take kamar bata san da wata anti Maryam a wajen ba. A natsa cikin sanyin murya Hiyana ta fara magana ina wani anti Maryam wani mugun kala anti Maryam ta wurgawa Hiyana ba tare da ta amsa mata gaisuwar ba. Cikin tsawa ta fara magana ubon waya ba ku izinin ku ringa zama kuna cin abinci ina cewa Aisha ita ce ‘yar uwarku a gidan nan. Shiru suka yi ba su ce ko gala ba. Anti Maryam ta ci gaba da cewa to tun da wajen Aisha kuka zo ku tsaya a iya ɓangaren ta idan na sake ganin ku a wani ɓangare na gidan nan ba ɓangaren Aisha ba wallahi sai na ɓaɓɓalla yarinya ku fi zo ku fice min daga gani ko na shiga na muku mugun duka. Tun kan ta kai ƙarshen maganar da suka miƙe gefen da suka bi za su wuce, hannu ta sa ta danƙo wuyan rigar Diana, tana faɗin ke ki bude kunninki ki saurare ni da kyau daga yau ba wanda zai sake share bangaren anti amarya ke ce za ki rika yin har na bar gidan nan ke ba ma shara kai ba wankin kananan kaya wankin toilet mopping da yi min tausa kina ji baki ce baki ba kin ce baki da kunya ba to zan gyara miki zama zamani yayi minta kai da ido tai da ido bata ce mata komai ba tai shiru zara ko wucewa bangaren ammi suka yi jiki ba kwari hannu anti amarya ta sa ta tsone idiya na ido tana faɗin shegin ido kamar na mayu ai ke dai ganin ki dangin mayu ne shi yasa ka faɗi min kun illa shi zuciyar kowa na gidan nan to ni kan nafi ƙarfin ku har yayin da sa tana goge idonta tana hawaye zafin idon dan da yake mata sosai saki rigar nata anti Maryam ta ta tace yanzu nan ki je ki wanke tolar da suke bangaren anti Amarya duka sannan ki shira min abincin bude baki mamu yana ta nufi bangaren anti Amarya tana hawaye anti Maryam kuwa ta wuce ɗakin cikin ɗakin mai martaba a bangaren zara kuwa falon ami suka koma suka zauna a kan sofa nan take zara ta fara hawaye yana ta miki ta dawo kusa da ita tana faɗin lafiya anti zara kike hawaye cinka zara ta ce diyana nake wa kuka wallahi dan na san da anti maryam ta sai da ita wani muguntar za ta yi mata ki shiru anti zara ni na san duk abin da anti maryam za ta yi diyana ba zai kai kaso ɗaya cikin goma na wadda inna ta mana ba da haka ki daina damuwa da irin muguntar da bamu ba irin muguntar da bamu gani ba cewar hiyana ya zara ce tana faɗin ku zo mu je mu buɗe baki gashi can ana irin sallah ba musu suka nufi kicin na ammi ruwa kowanne su ya fara sha sannan suka ci dabino zara ta ce ku zo na a falo ku ne bari na je falo mai martaba na ɗauko mana abincin mu in kin ji anti Maryam ba za ta buge ki ba cewar Maryana eh ba za ta buge ni ba ai duk dokar da take kafawa ko take kafawa ba ni ba ni kam ai bata isa tana ni yawo a gidan babana ba tana gama faɗa hakan ta nufi hanyar fita ƙasar Saudi gaba ɗaya suna cikin masallaci anan suka yi buɗe baki bayan sun gama sun yi sallah ne suka zauna suna hira Aimta da Ummi ta ce Maryam fa ta zo yace ta zo cewar Ummi yau ta zo mai martaba ya ba su amsa ya aka yi wannan karon ta zo da wuri cewar Ummi baki an mara ta saka sana ta ce oh baki san ta zo daman ba ko to zo ta zo kuma ba yadda ko za ku yi da ita miƙiya don yayi zai bar wajen aryan ya ce jira ne mu je tare tare ya faɗin hakan yana miƙiya tare suka jira suka nufi hotel ɗinsu domin raba ma amin magana da fillanci miƙiya ta tana faɗin ummi mu je ko miƙiya ummin ta yi don ta san mai martaba ne ya umarci ummi amin da su tafi ɗaki don bai san hayaniya bai san hayaniya kuma bai san bai san su biya wa anti amarya Khalid Ayman Ahmad Tuma suka miƙe a tare suka bi bayan Don da Aryan dawo da kallon su mai martaba yayi kan Haidar da Umar da ke zaune ba su tashi ba. To me kuke jira? Ai tun bai karasa maganar ba suka miƙe suka bar wajen. Da da kallon sa kan anti amarya da ke cika tana batse waye. A nitse ya fara magana. Wai me yasa jaraba ke son zaman lafiya ne eh? Me yasa kullun ke kike da husuma a cikin ku ne? Tun fa kina amarya ki irin wannan halin wanda kika zo kusan kika samu ma baki kyale ta ba. Haka wanda ta zo ta same ki ba. Za ta yi magana ya daga mata hannu. bana son in ji komai daga gare ki kawai abin da nake so kar na sake jin wata fushina ta tashi ke ko kunya ƴaƴan kuma ba kya ji ki tashi mu je mu kwanta Ki ƙara saurari na kokarin miƙe hanyar ɗakin su ya nufa ita ma ta miƙe ta bi bayansa tana cika tana matsewa Najeriya har wajen ƙarfe tara dare Diana ta dawo bangaren su da ƙyar take tafiya saboda yunwa ko buɗe baki bata yi ba nawa babu ta shiga ɗakin su ta samu su Zara har sun yi wanka sun yi shirin barci. Zara na ganin ta miƙe tana faɗin sani Diana sannan ta yi waje da sauri zama bakin gado ta ɗago ɗago blue eyes nata da suka sauya zuwa ja saboda yunwa da gajiya tana kallon hiyana da ke tsaye tana mata kallon karin bayan take so diana za ta fara magana sai ga zara ta da ta. ɗauke da plate ɗin abinci da cup mai ɗauke da tea mi wa diana mai ta yi Ƴan take ta karɓa ta fara ce zama suka yi kusa da ita shiru ita kuwa sai ɗora abinci take hannu baka hannu ƙwarya wayar Zara ta soma ringin da sauri Amara da ke rike da wayar ta mika mata. Ga Lovely Bro ne bayyana akan screen din wayar da sauri Zara ta yi picking call din ta sa hands free a wayar. Tana faɗin hello ya Khalid. Wani dogon numfashi Khalid ya ja tare da sauki a jin zuciya ya ce kana my love sister ya kike ya makaranta muna lafiya makaranta alhamdulillah Zara ta sake magana ta ce Diana ta kwace wayar tana faɗin ya Khalid ina ya Aryan dan Allah ina son in yi magana da shi ne baki bude Zara ke kallon ta Khalid ko ciwaye ai daman dan ke na kira shi ma magana yake sanyi da ke Yau ta shi wayar, miƙa Aryan da ke zaune kusa da shi wayar, Khalid ya ansa wayar. Yayi yasa a kunnen sai na faɗin hello, Yau ya Aryan ina wuni, lafiya raya sukun. Khalid ko miƙa yana faɗin ina zuwa hannunsa arya ya kama ya mai da shi ya zauna yana hararsa. Ya Aryan wallahi yau wannan antimarin in ta kusa kashe ni da cewar Diana. A zafi ya ce what? bana raba ku ba me kuma yasa ya sake kai ki wajenta turo baki ce kamar tana gaban sa ta fara bashi labarin abin da ya faru daga farko har karshe shirye dan yana tunani dama ya san za a yi hakan tun da ya ji anti Maryam ta zo ba a lokacin zuwan su ba ya san da dalili yayi nisa a cikin tunani Maryam ta ne ya katse masa tunani ta cewa yayi aryan dan Allah ku dawo daga inda kuka don ku dawo kaga idan kun dawo abba ba zai bari ta rika buguna ba kar ki damu sauran kwana goma za mu dawo next week in anti Farida za ta dawo za ta zo domin tarbar mu idan anti ta tana nan ba za ta bari a muku komai ba amma duk da haka zan mata magana to shikenan sai da safe shi kaɗan ya ɗanyi kafin ya ce ba kya son hirar da ni ne ki ce kika ce mu sai da safe Khalid da ke zaune kusa da shi ya dago a sakwani yana kallon sa fuske hannun sai daga rikon da Aryan ya masa ni mi na fani idan ka gama hirar ka same ni a ɗaki kaga tafiya ta harar Aryan ya wurga masa kani bai bi ta kansa bai waje Diana ko dariya ta yi sannan ta ce to ai abinci nake ci ni fa yanzu nake buɗe baki. Shiru ya yi zuciya suna masa zafi sosai ya fara tunanin matakin da ya kamata ya ɗauka wannan akan wannan irin zaluncin yarinyar da ta yi sannan ta jibgi yarinyar ki jibgi yarinyar ubanki aiki kuma ki hana ta buɗe baki yanzu kuma kusan karfe goma na dare ba ta yi buɗe baki ba dole na ɗau mataki jin ya ya sa Diana cewa ya yi ko dai kayi barci ne a'a ban yi ba kawai ina dan tunani ne to shikenan sai an jima bari na gama cin abinci na ko oke ki ci a hankali dai kuma ban da cin fruit yawa dan in kika ci in cikin ke fara cokin kin ga ba ba mu nan bare miki allura gara ta san ta ce to ba zan ci ba oke kawai ya ce sanne kasa kiran ni ije bar a gefe ya dafe kansa yana tunanin da ya ga dai tunanin ba wata mafita zai za ta kawo masa ba sai yanke ya nufi kan gadon sa ya kwanta. sai ya fara latsa Bayan Diana ta gama cin abincinta ne ta miƙe ta nufi toilet wanka sai ta fito ɗaure da tawul kayan barci ta saka dogon riga mai shirin hannu irin shafar mara nauyi kwance. Ta iske su zara suna ta hirar su da yake yanzu su amurda ma sun dawo ɗakin su saboda suna tsoro tun da ba kowa a gidan sai suka haɗu suka cure waje guda. haihuwa ta gwadon nasu ta yi ita ma tana faɗin anti zara kunna mana kallo Ta kai zara ta ce tare da ɗaukar wayarta take kan gefen tashin galari tana ƙoƙarin neman fiyar ɗin sai ta ga kiran ya shigo da sauri ta fikin kwal tana faɗin ya kare baka yi barci ba eh ban yi barci ba ya za a yi ne barci ba mu waya ba Zara ba ta yi magana ba za ta yi magana suka ji an banko kofar ɗakin nasu da ƙarfin gaske zubar suka miƙe gaba ɗayansu har sai da wayar Zara ta faɗi ƙasa dan ta tsorata sosai a zafi anti Maryam ta shigo cikin ɗakin kai tsaye wajen Diana ta nufa dan da sai ta fara bugunta ta ko ina Diana ta fara ihu ni za ki haɗa faɗa da ɗan uwana ko to wallahi sai na kashe ki tun da nake da shi bai taɓa kira na a waya ba amma yau saboda ke so biyu yana kira na bugunta anti maryam ke yi tana surutai diana ko sai ihu take yana na ganin anti na kokarin kashe diana da gaske ta kwasa a guje ta yi wajen su ta yi wajen su tana kokarin kwashe kwace ta Diana a hannunta hankali ta ta marin ta yi da ƙarfi ta ta tafi ta bugu da bango nan take ta ya fashe iwo mai ƙarfi Zara ta buga ta kan Yana tana kiran sunanta Ramnat da Amrat kuwa sai kuka suke duk da raunin da Yana ta ji bayana ta sake miƙewa da zafi ta yi kan Aunty Maryam ba tana faɗin kar ki kashe min 'yar uwata don Allah wani bugu ta marin ta sake kai wa Hiyana a baki kukan kura Hiyana ta yi a fice tana miƙe wayar Aunty Maryam ta baya Bashiri ta saki wayar Diana ta juyo ta damƙi Rihanna ta shiga bugu. Da gudu Zara ta zo ta duka ta kama kafar Anti Maryam tana gurgunta. Tana Allah dan Allah Anti Maryam ki hakuri ki kyale su wallahi marayu ne ba su da uwa ba su. Zara bata karasa ba ta saukar mari a fuskarta. A zafi Anti Maryam tace ki fita a ɗakin nan Zara'u ko kuma na haɗa ki. ke. Zara ce tana kuka ta kama ni da alamar ta yi waje da su. kwata Anti Maryam ta yi ta yi jigum Anti Maryam da gudu tana faɗin dan Allah ki kyale mu yan uwa na haka. Gafa marin ta sa ta ambare Lamrat ta bani kasa tana kuka. Da iyar diyana ta miƙe tana dingisa kafa ta ƙarasa wajen ta duka gaban marin ta ce ni na miki laifi ba su ba. Ki yi wa Allah ki sake min 'yar uwata. Ni ki kashe ni in kina so. Jiya ce ta damƙi wuyar diyana. ta damƙo Iyana ta haɗe kansu ta buga da ƙarfin gaske wani ƙara suka sake a tare zara da amrar da ke tsaye a bakin kofa da gudu suka dawo cikin ɗakin anti maryam kuwa duk da hakan bata kyale su ba sake damkar gashin kan diana ta tana jan janta ƙasa har zuwa wajen miro ta sa hannu kan miro ta ɗauki wani kwalbar turaren humra za ta buga mata kenan ta ji an ce stop cikin tsawa da sauri ta ɗago idanunta suka sauka a kan maɗa fit a gaba don ku ji wanda ya shigo kar ku manta ku yi subscribing ku wani like maɗa fit na gaba